Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Nijar ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio da kuma Sin Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum, Aisha Mu'azu ke da kuma Sarfilu Hashin Gumal daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a 23 ga watan Agusta shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai. To yau Juma'a Koriya ta Arewa ta yi gargaɗin cewa ta shirya tattaunawa ko rashinta da Amurka. manyan kasashen duniya bakwai masu tallan arziki da ake kira G7 za su gudanar taron kolinsu na shekara-shekara karshen makon nan a Faransa. Wata tawagar 'yan kasuwa a ƙasar kamar sun ƙirƙiri wata manhajar wayar hannu da za ta rika taimaka manoma gano wata cuta da ta kama kayan amfanin gonarsu. jiya hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta kama wani gungun 'yan najeriya da suka damfari mutane miliyoyi muna da fashin baki kan batun bayan labarai sai kuma batun kama waɗansu 'yan sanda da suka kashe waɗanda suke zargi da satar waya a birnin iko. muna kuma da rahoton kan cece kuce da ake ci wato da ake a jihar rivers kan batun damawa da kowa a gwamnatance kamar yadda muka saba a shirin yau na yau mahmud lalu zai shigo da shirin duniyar amurka amma duka sai bayan kun sha labarai To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Yau Juma'a Koriya ta Arewa ta yi gargadin cewa ta shirya tattaunawa ko rashinta da Amurka tana mai gargadin cewa ta baiwa Washington isasshen lokacin da za ta canza hanyar da take bi wajen tunkara tattaunawar nukiliya da ta cije. A wani sako da kamfanin ta kamfanin dillancin labaran Koriyar, ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Ho ya kuma ce zai zama to rashin tunani idan har amurka ta ƙara saka wa koriya takunkumi sanarwa ta yi gargaɗin cewa koriya ta arewa za ta iya kasancewa babbar barazana ga amurka na tsawon lokaci mai yawa wannan wani abu ne da ke nuna cewa koriya ta arewa ba lalle bane ta koma kan teburin sulhu duk da cewa za ta iya yin hakan biyo bayan atisayen sojin amurka da koriya ta kudu wanda a kammala cikin makon nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi masa alkawari a wata wasiƙa da ya aika masa cewa zai dakatar da gwaje-gwajen makamai masu linzami tare da fara tattaunawar da zarar an kawo ƙarshen science sojojin da aka yi. Manyan ƙasashen da suka ci gaba a duniya da aka fi saninsu da ƙungiyar ƙasashe bakwai ko G7 za su gudanar taron kolinsu na shekara-shekara a ƙarshen makon nan a birnin Beatrice na Faransa da ke gabar teku. Shugabannin ƙasashen G7 ba wai za su tunkari matsalolin tattalin arziki na duniya ba ne kawai, amma kuma za su fuskanci halayyar shugaban Amurka da aka fi sani kan rashin kulawa da sauran ƙasashen duniya da kuma shirinsa na fito na fito da ƙasashen ƙawaye. A baya, Firaministan Kanada Justin Trudeau wanda ya sha alwashin mai da martani akan haraji da Amurka ta saka wa Kanada. Ha kuma Trump ya janye goyon bayansa ga sanarwar haɗin gwiwa da jami'ai suka fitar a taron G7 na shekarar 2018. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa manema labarai ranar Laraba a birnin Paris cewa babu sanarwar haɗin gwiwa ƙarshen mako a wato a ƙarshen taron ƙolin mai zuwa ya bayar da shawarar cewa rashin fuskantar juna tsakaninsa da Trump da sauran shugabannin akan wasu batutuwa da suka hada da Iran da sauyin yanayi su ne dalilin da suka sa ba zai fitar da sanarwa ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata tawagar 'yan kasuwa a ƙasar kamar sun ƙirƙiro wata manhajar wayar hannu da za ta rika taimakawa manoma gano wata cuta ta kama kayan amfanin gonar su, Haka kuma manhajar za ta ba da tayin hukuncin da ya kamata a ɗauka ko kuma hanyoyin da za a bi wajen kare faruwar hakan. Alanin lejbo ta zamanto wata al'ada a yaushe ya ziyarci gonarsa yana amfani da manhajar wayar domin ya duba lafiyar tumatirinsa da ya shuka tana ganowa idan kayan amfanin gona suka kamu da wata cuta tare da ba da shawarar matakan da suka kamata a ɗauka. Da ita, manomin ya ce a baya baya ɓata lokaci kuma yana samun kayan amfanin gona masu yawa. I remember a few months ago, I lost a little over a million and two hundred thousand francs in the production of tomatoes because I could. Lebu yana amfani da manhajar da ake kira Agris wadda amfani da ita yana da sauƙi mai amfani da ita yana mayar da hankali ne akan wajen ɗaukar hoton ganye ko kayan marmari ta haka neman haja za ta duba hoton da kuma bayar da sakamakon cikin 'yan daƙiƙu. Ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro manhajar Greece, Dorothy Bando ya ce har yanzu ana aikin bunƙasa manhajar amma yanzu haka ɗaruruwan manoma sun gwada ta. Tasirin da wannan manhaja za ta yi zai iya zamtowa gagaruma. a cewar cibiyar kula da kayayyakin amfanin gona da kimiyya ta ƙasa da ƙasa manoma suna asarar amfanin gona da suke shukawa kashi arba'in da tara cikin ɗari a duk shekara wadda ita ce asara kayan amfanin gona mafi yawa a duniya wata tawagar bincike ta majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewa sojin ƙasar myanmar sun yi niyyar aiwatar da kisan ƙari dangi ne akan ƙabilar musulmin rohingya a lokacin da suka kori dubban ɗaruruwan 'yan ƙabilar daga ƙasar a shekarar 2017. Rahoton da tawagar ta fitar jiya Alhamis ya kuma ce gwamnati ta gaza tabbatar da alhakin da ya rataya a wuyanta ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa ta kisan ƙare dangi na gudanar da bincike da kuma hukunta masu laifin aikata kisan ƙare dangin. shi dai wannan bincike yana mayar da hankali ne akan tashin hankalin da suka haɗa da na lalata da wariyar jinsi wanda waɗanda ya faru da su lokacin da suka isa Bangladesh suka bayar da rahoton. Daga ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump ya ɗau shawarar yanke taimako da Amurka ke baiwa ƙasashen waje cewa ɓarna ce kuma bai dace ba, amma kuma ya janye bayan da wasu manyan 'yan majalisa suka ƙalubalanci shawararsa. shugaban kasa ya fito karar ya faɗa cewa akwai barna da almubazzaranci a taimakon da amurka ke baiwa kasashen waje ya kuma ce ya kamata a sa hankali a kan inda kudaden amurka ke shiga in ji wani babban jami'in fadar white house yana faɗa wa muryar amurka ya ce dalilin kenan da ya sa shugaban ya buƙaci gwamnatinsa ta duba wannan lamari sai dai 'yan majalisar dokoki na bangarorin republican da democrat sun bayyana su ga matakin da fadar white house ta ɗauka na dakatar da taimakon ƙasar waje da majalisun tarayya suka rattaba hannu a kai wani hadimi a fadar white house ya ce akwai mutane da dama a majalisa da ba su ra'ayin yanke kudaden da ake barnatarwa wurin taimakawa kasashen waje To a gaida Salfiru Hashim Gumel da wannan labarai. Jiya hukumomin Amurka suka kama mutane kimanin tamanin 'yan Najeriya da suka shafe shekaru suna damfarar mutane ta hanyar sadarwar intanet. Abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya tattauna da Ahmad Ibrahim. wani tsohon dan sanda a birnin New York inda ya fara tambayarsa yadda irin waɗannan mutane suke jimawa suna aikata laifin ba tare da an kama su ba sai ya bayyana cewa. Abin da ya sa 'yan Najeriya suke samun daman yin damfara ba tare da an gane da wuri ba suna watan shiga mutanen da na farko suka kusance su da suka yadda da su misali ta hanyar aiki a ma'aikatu na banki ko asibitoci da kuma wurare irin waɗannan da ya shafi ma'amala ta ɓangaren harkar kuɗi sannan kuma na biyu sukan sammaci kamfani da yake watan harka na kuɗi manya-manyan kuɗaɗe to sai su saci watan irin sunan email address na wannan kamfanin sai su kirkiro shi akwai hikima wanda ake amfani da shi da ake kira hakin. wato a yi kutse kenan na kamfanin domin a iya bayanan a yi kuke yawa na wannan kamfanin in an samu daman daukan wannan email din to a sakamakon yin hakan idan sako zai shigo asalin wanda ya kamata a turawa sako da ya shafi wani watan tarihin kuɗin da yake cikin akawunsa da makamantansu madadin ya je wajen wancan ɗin ne asalin ainihin akawun to sai information ɗin ya zo wajen shi wanda ya yi wannan wuyan hmm. to a nan ne zai ga watan abubuwa da suke gudana da wakana na game da kudaden da suke cikin akawun wanda aka wa wannan wujen. Wace shawara za ka ba wa gwamnatin Najeriya ko kuma da gwamnatocin musamman kasashen da suke irin wannan aika aika Gaskiya Najeriya ta yi ƙaurin suna a kan irin wayannan aika-aika. Ba wai ba ne wannan. Daga cikin watan hujja da aka kafa a kanmu to wannan hujjan ya zama mana kalubale daga jiya duk ɗan najeriya wanda yake bibiyar labarai na duniya ya san kuma ya ga wannan abin da ya faru bai tsaya a nan ba mun sani akwai wasu ƙasashe da akan kama 'yan najeriya a yanke musu hukunci a take ba ma wai na harkar wannan sace-sacen ko yin damfara na kuɗin mutane ba To gaskiya ina kira da gwamnatin Najeriya da babban murya inda zamani yake tafiya abubuwa da yawa ba ma wai a nan ba za su dawo mana ne cikin gida duk lokacin da aka toshewa mutane waɗanda suke da irin wannan zuciya na rauni a cikin yin wannan miyagun ayyukan to idan aka kore su daga nan to a ƙarshen ta a gida za a koma ake yin wannan to saboda haka dole ne gwamnati ta san hanyar da za ta ba mutane dama tunda wai rana ɗaya kullum na ɓarawo ne rana ɗaya kuma na mai kaya <laughs> mm. to Allah ya kyauta daga yaƙi da 'yan damfara a amurka sai kuma harkokin tsaro a najeriya inda aka kori waɗansu 'yan sanda hudu daga aiki sakamakon kisar gilla a Legas. Ga wakilinmu Babangida Jibril da ƙarin bayani. a wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar lagos dsp bala el kana ya raba manema labarai ya ce 'yan sandan hudu sun hada da sufeto fabeyi umumayara da saji olani solomon sai kuma saji solomon sunday da kuma kofar aliyu mukail sanar ta ce a jiya ne dai aka gurfanar da korarrun 'yan sanda a gaban wata kotun majistare da ke nan lagos bisa zargin shiryawa da aiwatar da kisan gilla akan mutanen guda biyu da ake zargin 'yan fashi ne ga da ya kakakin 'yan sanda dsp bala elkana wa'annan da 'yan sandan guda hudu sun wuce gona da irin don nan inda suke aiki division da ake kira iba ta samu labarin cewa wasu 'yan fashi da makami sun tara wani sun kwace wayarsa babban waya da wanda yake kimanin dubu dari hudu da hamsin wa'annan 'yan fashin da labarin da muka samu suna cikin wa'anda suke haddaba mutanen garin iban nan da kewaye suna amfani ne da babar mutum biyu akan babur sai su je in sun fashi sai su ruga da wannan babar. to suna samun labarin na aka tura wayannan yan sandan nan su je su kama su Allah ko ya ba su ikon sun kame wayannan yan fashin guda biyu guda biyu kuma sun gudu guda biyun da aka kama an gano makamai guda biyu hannunsu ananan makamai guda biyu hannunsu da harsashe guda biyar wayanda ba harba ba harsashe kuma guda hudu wayanda aka harba to su da Allah ya ba su sa suka wannan aikin doka ya ba da cewa su kai shi ofis a ɗau jawaban shi a yi bincike sannan a kai su kotu abinda doka ya ce a yi kenan amma maimakon su wuce ofis suka sa hanya ko suka harbe su suna ganin cewa su bar su ɗau mataki zuwa kotu gare su suna ganin kila ba su lokaci ne a sun wuce sun wuce gona da irin tunda dokan da dokan da ya hana fashi da makami ya kuma shimfida yadda za a yi da wanda ke wannan aikata wannan laifin an kama shi doka ya ce a bincika shi sannan a kai shi kotu don shi ma a lokacin nan yana da hakin da ya kamata a kare karkashin doka saboda haka ne wa kama yan sandan ga guda hudu kamawa da kuma korar da aka yi wa yan sandan da ya zo ne kasa da wata guda bayan da aka halaka wasu yan sanda su uku su ma a jihar taraba lokacin da suka je kama wani da ake zargi da hannu wajen sace mutane da kuma garkuwa da su domin neman kuɗin fansa lamarin da kuma har yanzu ke ci gaba da ɗaukar hankali hankalin jama'a tun ba yau bane dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ciki da kuma wajen najeriya ke zargin jami'an tsaro musamman ma dai 'yan sanda da aikata kisan gilla akan waɗanda ake zargi ba tare da kurfanar da su a gaban kuliya ba zargin da kuma 'yan sandan suka sha musantawa wannan hutaki da rundunar 'yan sandan ta dauka dai a cewar ta zai zama izina ga sauran 'yan sanda masu niyyar aikata irin wannan aika-aika a wannan mako ne dai shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sake dawowa da ma'aikatar kula da ayyukan 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Mai Gari Dingyadi wanda zai kasance ministan ma'aikatar matakin da kuma 'yan sandan suka yaba da shi da cewa zai taimaka wajen tabbatar da da'a da kuma dawo da mutuncin 'yan sanda a Najeriya. Babangiji Jibrin murya Amurka daga Lagos. cewa Allah ba mu ikon fin karfin zukatanmu. Bari mu rufe taskar rahoton namu daga jihar Rivers inda wasu al'ummomin yankin Ogoni a yankin Niger Delta mai arzikin mai da a tarayyar Najeriya ke ci gaba da kokawa akan yadda aikin tsaftace yankin na Ogoni ke tafi wato ke tafiyar hawainiya. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar na dauke da rahoton. ganin dai shugaba buhari ya rantsar da sabbin ministocinsa al'ummomin yankin ogoni da ke yankin niger delta na cigaba da bayyana halin da suka shiga dangane da aikin gyaran muhalli da shugaba buhari ya alkawanta a yankin na ogoni shekaru sama da hudu da suka gabata aikin gyaran muhalli dai da ya bijiro da shi a sakamakon wani rahoto na majalisar Dunkin duniya aikin na tsabtace yankin na ogoni na cigaba da samun tsaiko kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan yankin na Ogoni, Mr. Dick Saroni Wike ke cewa. Uh, first and foremost, The organic cleanup exercise was flagged off in 2016. And beyond 2016 till now, a whole lot of things have happened. Yace abu na farko da ya kamata mu sani shine cewar an kaddamar da aikin kwashe da gwalon mai na yankin na Ogoni tun a shekarun 2016. To amma tun daga shekara ta 2016 zuwa yanzu abubuwa da dama sun faru kuma masu gudanar da aikin na gyaran muhalli sun ce an ba da kwangilar wannan aiki ga kamfanoni kimanin ashirin da ɗaya sannan kuma an riga an kai kamfanonin inda za su gudanar da ayyukansu kuma wannan gagarumin aiki ya samu sa ido daga ƙasashe daban-daban na duniya bai kamata a ce an samu tsaiko wajen gudanar da shi ba to amma kullum masu gudanar da wannan aiki kullum ba da uzura suke yi ya ce wani babban kalubale da muke fuskanta a yankinmu na ogoni shine na rashin tsaro to amma duk da haka gwamnatin tarayyar najeriya ta ci gaba gaba da gudanar da ayyukanta na hako ɗanyen mai a yankin na Ogoni idan za a ce kalubale na rashin tsaro shine ya hana gudanar da wannan aiki a yankinmu na Ogoni. To ina jami'an tsaro suke mu dai gaskiya mun danganta wannan matsala da gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma shugaba Buhari. Why is the project as they allege? Why is the project going on even in the face of insecurity in Ogoni land? Aikin dai na gyaran muhalli da ke kwan gaba kwan baya sarakuna da matasan da dattawan yankin na Niger Delta na zargin cewa ana yi ba da su ba inda suka ce kuma idan ana so kwalliya ta biya kuɗin sabulu to labudda sai an sa matasan yankin Niger Delta a cikin wannan aikin. Musa Israel Abe shine shugaban wata kungiya ta matasa da ke fafutukar yankin Ogoni da ke karamar hukumar Eleme ya ce. We've attended several meetings in which we are told that as much as 10 billion US dollars has been paid into the account of um, Yana cewa ne mun halarci tarurruka da dama dangane da aikin gyaran muhalli a yankin mu na Ogoni wanda kuma aka sha tabbatar mana da cewar an ware makudan kudade da yawan su ya kai dalolin Amurka kimanin miliyan dubu goma da aka biya a cikin wani asusun banki don gudanar da aikin na gyaran muhalli sannan kuma an sanar da mu cewar a binciken da majalisar ɗinkin duniya ta yi ta tabbatar da cewar ruwan shan mu waɗanda suke ƙarƙashin ƙasa sun gurɓata a yankin mu na ogoni kuma waɗannan ruwan sun gurɓata ne kuma a gaskiya ba za su shawo ba ga al'ummominmu na yankin na ogoni ta shawara ina ganin abin da ya kamata a yi shine a neman ƙwararru waɗanda za su gudanar da aiki na gyaran muhalli kuma kada a manta a haɗa da dattawa da matasan yankin niger delta domin dai a samu nasarar gudanar da wannan aiki. Lamidu Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Ta masu sauraro kada a shafafa ku ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin daidai. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. cikin shirin namu na wannan mako za mu yi nazari ne kan gargaɗin da shugaba donald trump ya yi na cewa idan ba a zaɓe shi a wa'adi na biyu ba a shekara mai zuwa tattalin arzikin amurka zai iya shiga wani mawuyacin hali kome masu fashin baki da sauran al'ummar amurka ke cewa kan wannan gargaɗi na shugaba trump za a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani yayin da ni mahmud lalo zan jagoranci shirin kamar kowane mako gargaɗin da shugaban amurka donald trump ya yi na cewa muddin ba zaɓe shi a wani wa'adi na biyu ba tattalin arzikin amurka zai taɓarɓare shugaban amurka ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a gaban ɗimbin magoya bayansa a wani gangamin siyasa a new hampshire a 'yan kwanakin da suka gabata kalaman nasa na zuwa ne yayin da ake fargabar aukuwar maɗa tattalin arziki a nan gaba abinda masu fashin baki suka ce zai iya shafar sa a baɗi. I know you like me and this room is a love fest, I know that, but you have no choice but to vote for me. Na san kuna ƙaunata, kuma na san wannan ɗaki cike yake da masoya na. amma ba ku da zaɓin jefa min ƙuri'a. Domin kuɗaɗen ritayar ku da komai da komai zai warwace. Saboda haka, ko kuna ƙaunata ko kuna ƙina, ba ku da zaɓin da ya wuce ku jefa min ƙuri'a. waɗannan kalamai da trump ya na baiwa magoya bayansa ƙwarin gwiwa na kuma zuwa ne a daidai lokacin da kasuwannin hannayen jari da na kudaden takardu masu daraja suka girgizu wata alama da ke nuna cewa akwai fargabar a fuskanci matsalar kuma da tattalin arziki a nan gaba ga kuma takaddamar cinikayya da ta ci ta cinyewa tsakanin Amurkan da china sai dai duk da waɗannan alamu magoya bayan shugaba Tom irin su Karen Levinsky ba sa jin kodar. Shugaba Trump mutum ne da ya damu da masu matsakaicin ƙarfi. Abin kuma da muke bukata kenan, muna bukatar wanda zai rika kare haƙƙinmu. Gangamin siyasar na New Hampshire ba magoya bayan Trump kaɗai ya janyo ba, har masu zanga-zangar adawa da shi irin su Ivan Powell. Ta ce duba da yadda kasuwar hannayen jari ta faɗi ƙarƙashin gwamnatinsa wannan babban abin damuwa ne. Su dai 'yan jam'iyyar Democrat sun sha zargin shugaba Tom da nuna fifiko ga masu hannu da shuni a irin matakan da yake ɗauka. Kamar yadda Bernie Sanders mai neman takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta Democrat ya faɗa. This is the moment we stand up Ya ce wannan ne lokacin da ya kamata mu yaƙi wariyar launin fata da rarrabuwar kawuna. Wannan ne kuma lokacin da ya kamata mu tattaro kawunan jama'anmu mu samar da tattalin arziki da gwamnatin da hamshakan masu kuɗi ba su mamaye ta ba. Sai dai tattalin arziki da gwamnatin da ta damu da mu. A 'yan kwanakin nan ne dai gwamnatin ta Trump ta jinkirta sanya ƙarin kuɗaɗen haraji akan wasu kayayyakin ƙasar china da ake shigo da sunan amurka matakin da ƙwararre a fannin kimiyyar siyasa paul wiseman ya ce yana da nasaba da siyasa. Well, it looks like the Trump administration wants to save Christmas. Da uh, dukkan alamu, gwamnatin Trump tana so ne uh, kada matakin ya shafi sayayyar bikin Kirsimeti domin ƙara kudaden harajin zai shafi kayayyaki a kasuwanni yayin da za a fara sayayyar bikin na Kirsimeti. ina ga abin da suke la'akari da shi kenan suka ga ya dace a dakatar da ƙara harajin. I think uh, they took a hard look at that and maybe be better to hold Bullar matsalar kuma da tattalin arziki a lokacin gangamin yakin neman zaben shugaban ƙasa da za a yi a baɗi zai iya mummunan tasiri akan burin shugaba Trump na ganin an sake zaben shi a wa'adi na biyu. A cewar mai fashin baki Larry Sabato a hirar da aka yi da shi ta kafa sadarwa ta Skype. Politically, he wants the election to be about the economy. Now presidents don't run the economy. A siyasance so yake ya ga an mayar da batun tattalin arziki ya zama muhimmin batu a wannan zaɓe. Abinda mutane ba su gane ba shine ba shugaban ƙasa ba ne yake tafiyar da tattalin arziki. Ana yawan yaban su fiye da kima idan tattalin arziki ya kyau ko kuma a yi ta sukar su fiye da kima idan tattalin arziki ya taɓarɓare. Gaskiyar magana ita ce, Amurkawa da dama ba su san haka ba. The truth is that most Americans don't know that. To ga dukkan alamu dai shugaba Trump ya dogara ne da bunƙasa tattalin arziki a matsayin babban makaminsa a gangamin yakin neman zaɓe da za a yi a baɗi. Masu sauraro da haka mu kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman muhammad hafiz baballe da zahra aminu fage sai jim malone da kuma julie leathers gresham ni mahmud lalo ne ke cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da Mahmud da Shirin Duniyar Amurka. Sai yanzu kuma ga ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Hajiya Gamba Mamman Gusau Zaria. inda ta ce mai girma shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari ka yi wa Allah ka ƙara yi wa matan tarayyar Najeriya adalci a cikin majalisar ka duba da yadda mu mata muke baka cikakkiyar gudunmawarmu a lokacin duk da ake gudanar da zaben ka. Sai daga Gali Siraja Paki. inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku isar mana da kokenmu zuwa ga gwamnan jiharmu ta Kaduna Malam Nasiru El Rufa'i cewa ya taimaka ya gyara mana gidajen malaman makarantar sakandare na garin Faki. Saboda wallahi gidajen duk sun yi matukar lalacewa tunda waɗansu ko rufi ma babu domin kuwa tuni iska ta yi awon gaba da su. Allah ya sa mai girma gwamna ya ji kokenmu kuma Allah ya ba shi ikon share mana hawayenmu da ya daɗe yana ambaliya a fuskokinmu domin mu ma mu ɗanɗana roman demokradiyya. To madalla kafin mu yi sallama da ku kuma gasar filo da tushe muhimman kanin labarai. takaice yau juma'a koriya ta arewa ta yi gargaɗin cewa ta shirya tattaunawa ko rashinta da amurka tana mai gargaɗin cewa ta baiwa washington isasshen lokacin da za ta canja hanyar take bi wajen tunkara tattaunawar nukiliya da ta cije a wani sako da kamfanin ta kamfanin dillancin labaran koriya ministan harkokin wajen koriya ta arewa riyan ho ya kuma ce zai zama to rashin tunani idan har amurka ta ƙara sakawa wa koriyar takunkumi Manyan kasashen da suka ci gaba a duniya da aka fi sanin su da kungiyar kasashe bakwai ko G7 za su gudanar da taron kolinsu na shekara-shekara karshen makon nan a birnin Beatrice na Faransa da ke gabar teku. Shugabannin kasashen G7 ba wai za su tunkari matsalolin tattalin arziki na duniya ba ne kawai, amma kuma za su fuskanci halayyar shugaban Amurka da aka fi sani da rashin kulawa da sauran kasashen duniya da kuma shirin shirinsa na fito na fito da kasashe kawaye. Wata tawagar 'yan kasuwa a ƙasar kamar sun ƙirƙiri wata manhajar wayar hannu da za ta rika taimakawa manoma gano wata cuta ta kama kayan amfanin gonakinsu. Haka ko manhajar wato za ta ba da tayin hukuncin da ya kamata a ɗauka da kuma hanyoyin da za a bi wajen kare faruwar hakan. To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma shirin mu na ƙarshen wunin yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. yanzu a madadin sarfilu da kuma julie gresham da ta ba da umarni da kuma injininmu mu na yau mr shang da ni aisha mu'azu nake cewa mu zauna lafiya.